Jihar Adamawa na cikin jihohin Arewa maso gabas da a halin yanzu ke cikin dokar ta ɓaci a karo na uku. To sai dai bayanai da muke samu na nuni da cewa jihar tana ci gaba da fuskantar tashin hankali da ya sa mutane suna matsugunan matsugunansu kamar yadda Bishop steven Damin Mamza ya bayyana mani a wata hira da na yi da shi a Abuja. Damuwa na farko wanda ya fi karfi mu wanda ya fi karfi ina gani gwamnati ya kamata ta duba a wannan lokaci musamman adamawa shine akwai dewa. a cikin wurare kauyuka inda wayannan membobi na Boko Haram su je su kore mutane wayanan mutane ba su da inda za su je akwai mutane da yawa da suna nema abinci suna nema wuri zama suna na a dubaye a cikin yola a cikin jimeta da ko ta ina a wadda su su shiga cikin cameroon wannan ne damuwa na farko da muke da shi wannan mafi girma a adamawa state a wannan lokacin a dalilin wannan bayani ne na tuntubi sanata kabiru ibrahim gaya domin jin ko shugabannin hukumomin tsaro suna zuwa suna bayyana wa majalisar halin da ake ciki kamar yadda suka nema a lokacin da suka sabunta dokar ta bacin ga amsar da ya bayar. Garin abin da ya faru ne kana na kirawo shugaban majalisar mu shi sanata David Mark na ce lalle lalle ba amfani mu je muna hutu kasa ba lafiya. A yanke hutun da muke a kirawo mu zo mu zauna. Shugabannin tsaron nan kenta a ce su ba mu bayanai me suka yi ne watan farko. To daidai watan farkon sai aka rufe majalisa muka tafi hutu. Kin ga ba dama mu kiran kiransu mu ce musu ku zo. To amma yanzu a rage hutun a kirawo su mu ɗauki matakin da ya kamata mu ɗauka kuma me za a yi don a samu zaman lafiya a ƙasar ya zama wajibi in kin iya tunawa lokacin da aka samu rikici na eh, president ado alhaji kansa bashi lafiya ƙasa ta rikice kamar za ta rabu mu muka cin hutu muka gaya sanar president shugaban majalisar mu david mark sanata david mark ya ce a zo a dawo daga hutun nan muka dawo muka zo muka zauna muka yi shawarar da babu ita a cikin constitution din najeriya amma don a samu zaman lafiya a najeriya kuma hankalin jama'a su kwanta tunda an tada fitina ba gaira ba dalili wannan ma kin ga ba rai aka rasa na kowa ba amma mun dawo amma yanzu ya mun rasa mutane dubbinai kuma ka ce miliyan ma kamar eh, mutane da kashe yanzu sun fi yawan mutane da kashe lokacin da aka yakin basasa so da haka lalle ne a kira wannan zama na gaggawa kuma na gaya masa kuma Allah da nasan zai kware ya kira din ya ce zai shawara da shugabannin majalisa ya ga cewa a kira wannan zama na gaggawa so wajibi ne mai wannan zaman mai wajibi ne mu dauki matakin da ya dace kowane iri ne don samun zaman lafiya a najeriya insha Allah. amma kuma aliyu ibrahim gebi ya ce labarin ya bambanta bangaren su na majalisar wakilai domin shugabannin hukumomin tsaron suna zuwa suna musu bayani wato suna yi majiya a musu adalci suna yi aura da sun yi amma sun yi wa majalisar wakilai sun yi wa majalisar um, wakilai amma ba ƙwarewar majalisa gaba ɗaya suka shigo suka yi ba kin san muna da kwamiti kwamiti to akwai kwamiti inda ya kamata dama su suke da wannan hurumin sa ido akan su idan suka zo suka yi kwamiti ne na mutum kusan 36 kowace jiha tana da mutum guda ciki har da abuja idan suka zo suka yi su kuma members din kwamiti in sai su neme mu kowa dan jihar su ba su takaitaccen bayani ga abin da ake ci ga abin da ake ci ga abin da ake ciki ga rubutu ga rubutu ga rubutu mu kuma saboda mu dauka sai mu kai ma al'umma mu gaya musu idan ya kama na su zo su gaya mana gaba ɗaya ne majalisar a dunkule sai su zo su gaya mana gaba ɗaya a dunkule amma wasu abubuwan da suka shafi harkan tsaro ba lallai bane a fito a danga kowa ana faɗi amma sun yi in ko da basi ba zan gaya miki basi ba kuma akwai alamun ci gaba akwai alamu shi canji wato hajiya bai zuwa rana daya ah, ana cikin wani tsanani ne tsananin nan kuma ba rana ɗaya aka same shi ba yayin da ba a shige shi rana ɗaya ba ba rana ɗaya za a iya samun ah, masalahan matsalan nan ba alƙaluma sun yi bayanin cewa fiye da watanni biyu da rabi kenan yanzu da sabunta dokar ta ɓaci a karo na uku da jihohin arewa maso gabas ke fuskanta madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya